wankan juma'a wanda wannan wankan juma'a yanzu ma sai ka kalli maganan sai ka in ka kalle ta ka dawo cikin mutane ka kalla sai sai maka bambara kai ana wani wanka na juma'a ana wani kintse na juma'a shirin da ake na zuwa ɗaurin aure ya fi shirin zuwa juma'a kyau da ka an yi zalunci tilka kismatu visa aurin aure kuma shiri da ake kullum da safe a tafi ofis ga wanda yake da lalura zuwa ofis har ofis din ya ofartu ya fi shirin da ake na zuwa juma'a kawai mutum ana zaina na hira ya ce gangara mu tafi juma'a an kusa sallah yanzu an kusa tadawa yanzu an kusa tadawa a gari in ka shiga ba za ka taba ganin alamar yau juma'a ba a duba lahadi ko yaro karami da ce maka yau lahadi jefe min kaza ce yau lahadi ba za a samu ba ba za su fito ba masu wancan sunan kafin su ba za su fito ba kiri-kiri a ce baka juma'a iran ainihin lahadi sana ga muna nuna abin ɗaga wuta wala aka kara garin nan ba. mai harkan yana da aboki ainihin abun nan kai na ma na faɗi ne matsala in ya murin abokin aiki aboki yi buga masa ce wani abu ka buɗe mana kofa ka kamu abun nan masallacin mu ne ka raya a ko raya a ko wani abun da ya yi mana ya ce a'a ba zan buɗe ba yau ina buɗe ya Allah na gani na ba ina wa union aiki ba ne ba union za ta kama ni sai kaza tun da zai iya zaga ta baya za a iya fashi abu a fito da shi ce ba zai bude ba ai Allah na gani amma musulmi sai ka ga ciniki yana nan yana ta an kira falla yana ta hada hada yana ta hada hada a karshe sai zai zo an fakar da an karɓa a rasa fita da gudu da na ji a gaba da kuma ba ya fice juna su ai ma za mu Allah ko mu Allah ko mu ya kuna Sufa fa babu a doka juma'an nan ko a lahira ko juma'a ita wannan juma'a ita ce ran da za a je a ga Allah a mala'iku na da juma'a yana nan muka ta take eh, eh, eh, suna da juma'a ranar juma'a za a je a haɗa kalittu na farko da ƙarshe Allah zai fito zai zo ya samu jama'a a su gan shi ya gan su ya yi magana da su gaba ɗaya su yi magana da shi ya tambaye su su tambaye shi har ma in ba za ka yi magana ba ka ga ya kira sunanka wane wane ya subhanallah ko ka ruɗe ka san ko kai ne ba tun da suna da yawa na kamar daga za ce da kai ake yi magana amsa a wanda yana magana ai ko wace irin murna mutum zai yi in ban da ba don Allah ne ne sa magana ba mutum zai ma iya magana ai dole riƙe da kyarma Allah to me za ka ce labbaika labbaika labbaika labbaika ha wani mai isa lokaci kaza na saka ai kaza ka raɗe ba wanda kai kana ganin wanda ya gaje ka kan gula ka je ka aikata yabo ilai na fata Allah ba ka yafe ba ne ba cina yafe ai sa na kawo kana shi kenan wata mun ta sake abin nan ka gane ce ta ya ishe kwarka rawa kai wannan rana ta jima ta fi kowanne daɗi ta fi aljanna sannan kuma ranar za ta kasance wa mutum daidai yadda yake zuwa kusancinka da Allah daidai da zan ka jima da wuri masu kujeru ne an raba su ba ko kuwa kari riga su ka ka samu a can lahiran kai rige-rige ko ma yaushe kujera can ba ka nan ba ba mai hawa ma kan kujera babu ciwo ballanta zaka ce ko ba ka da lafiya ko lalura za ka ba komai lafiya ce ha abada ba aikin fari ba aikin baki ballanta ta ka ce na samu baki ba zan samu daman zuwa ba ya kamata abun da ake ranar juma'a ka ce maka goma ta yi to daga nan ba ka da wani abu a gaban kan ba zuwa masallaci ba ya kamata musulmi su to a ce wai abubakin cike za mu kwatanta addinin mu da Allah ta baki wani ba a ce ni ka daina kawo mana annan nan shi muna da shi a rubuce addinin mu ce muna da shi to mun yi namu kawai mu daina kallon su amma sai ta bakin ciki har ta inda idan aka yi ciniki an kira sallar juma'a na biyu cinikin nan ba ta ce ne in ɗaure aure aka ɗaura bai yi ba idan menene aka kulla bai yi ba amma za ga ranar ka Allah sai kamar babu wani abu mutum ma zai zauna ke ma a ah, bari ma ya zauna shi zai ci gaba da aiki sai ya janye kama ci gaba da aiki ci gaba da kwale kwale ci gaba da kwance kwance da daure daure sai an an kira sallah sallah ta musu musu da kaya ta kirin shi da su in ka ce masa ha ba dan uwan mu sai kamata ba za ka ce to to mai haram ne kana so ka ce sana'a ta haramta ma kai dan boko haram ne shi kenan sun sa shi maka Allah san za ka je gaban Allah ka amsa wannan dole ka yi tsaftaran jimma ka sa kaya mai kyau ka yi wanka na musamman hatta Allah cikin kyautar ina ba ka ladan wannan wankan akwai lanai za ka yi da niyya yanzu zan je in yi wankan juma'a a matsayin sunna ko a matsayin mustahabi wanda da ke ya fi haɗe sun dace ne ƙarfi ya fita yadda kasan za ka yi wuturi idan ba ka yi wuturi ba hankalin ka zai tashi to haka idan ba ka yi wankan juma'a na musamman ba dole ka yi wankan juma'a na musamman akwai wankan sallah da wankan ranar juma'a amma wankan sallah ake magana kun ka ranar juma kuma zai yi amma na sallah yi wani daga kana yin sa to ba kan ka shagar da wani abu sai masallaci matsalar tana da girma sai dai muskilan masu karantarwa ne ya sa ba ta mutunci a'a mai koyarwa ne na kafa daga mai koyarwa faƙi da shi illa yi otu ba shi ya kamata ya koyar ba kuma ta ɗauro shi ke yi ba da ka da an magana da ƙi in ba kowa bai ɗauke ta da kima ba ma ɗaliban sa ɗauke su da kima ko a cikin yaran mu ba fara kamar yi ana sallar jima ga sun gangara ana iya samun bayan Allah sun zo iyayensu sun turo su daga wani wani sun haƙura da kiwon su sun haƙura da noma su sun haƙura da mai ku je ku yi mana karatun addini ni ban yi karatu ba amma Allah da ɗana zai karatu ka je zan ɗauki nauyin cin ka da shanka a yau gari zo bai zo juma'a Sai karan kanka da aka bar maka su amana in ka ga za ka iya sarrafa su a haka ba kamar da masa zakaranka da ce wani zaka kwashe yayanka sun fi karfi na in na gaya musu ba sa ba zai yiwu ba in dinga bin bakin rafi ina neman su ina ina ina neman su ina menene ni ina kwagga eh, kullum kuta yau buga abudan ne za kace sannan kuma ka je ka nemo wa'annan ka zo ka iya su a ce za mu kama yaro ka ce ba komai ga gida je ya zauna dole addinin sa za ka kula masa da shi ina zuwa juma'a kamar yadda amana ce da aka yi wanda duk ike da yaro abin nan ɗansa ko mutum ne malami ne ko mai gida aka cansa ga yara na rasa na gida to kaga suna zuwa irin karatun safen nan littafi ta biyu ko da safen ya fi ƙarfin su suna riƙewa fiye da da baka tsammani lokaci ne da sun san lokacin su su tashi su ci fulalawa ka an kaɗan kuna kaɗan suna fulalawa shi wannan ya san irin tanadin da ya wannan ya san lokacin kaza wanda ya san nisan makarantar su wannan ya san nisan inda yake makala wanda ya san nisan kaza su ba dole ne a ɗauki abin in ka ba haka ba karatu tsura ba addini ba ne ba muhaddatar da su mu yi aje a yi sauka a yi walima sauka a yi ɗinke ɗinke a yi ciye-ciye a yi yanke-yanke wannan karatu namu ya haɗa da karatun musulunci ya haɗa da sunna islamiyya yi kawai aiki a yi sauka ya yi sauka a yi masa ɗinki daga nan ya tafi cikin gari yi amfani da kalmomin yara kalmomin yara ce zama don iska gari almajirin kwallo kan titi har sabata ba kuri juma'a juma'ar muhammad ma ja a fi juma'a ce ba juma'a ake magana ba wankan juma'a mun karanta tun a gawa iri وقال fi رحمه الله في من اغتسل Juma'a ce. wanda ya yi wanka ranar juma'a lil juma'a don juma'a gabatar juma'a safiyin juma'a ya yi wankan juma'a saboda je iya sallar juma'a safiyar ranar juma'a sun madada ilil masjidi yin sammako zuwa masallaci wa zalika haku wannan shine tafiyarsa ta to sun manta kada mazu'ahu bayan ya shiga masallaci alwalarsa sai ta kai قال يخرج ويتوضا زي في تايفا كو الولا ويرجع يداو مصلتي ولا ينتقد بخله وان كان بي رضا don ka yi gengedi a masallaci ko alwala ta kare ko an yi ne wannan mutum zai je Isa ko alwala ne kawai kala malikun rahimahullahu wa in hu bi tasalal rawahil in yi wanka saboda tafiya juma'a in ba ta gadda sai ya ci abincin safe ko abincin rana abincin hantsi au nama ko da yi wankan ya kwanta bacci fal yu'idil gusla an zai tafi ya sake wankan hatta ya kuna guslahu mutasilan bin rawahil inda wankansa zai kasance a haɗe da tafiya masallacin kaga kenan idan aka ba da hoto ranar juma'a ya yi saboda hada-hada ɗin ba aiki ne ba yi ba ai abu nan ta inda in ka je ka bugo ka bugo ka bugo za ka ka yi wanka yara yara matasa na sama da wanda suka je sama da wanda suka kaza kullum da aikin amur bil ma'ruf wajibi ne akan ka yau ka da tafi yamma zan je wuri ga shi a yau juma'a ka bari in an sako daga juma'a sai ka za a aika da hatta magana tafiya ranar juma'a ya hana sai dai abu da zama dole ya eh, to shi zariya zan je amma zan iya zuwa samu ai awa nawa ne zan je zariya kuma zariyan gida ne ta shi kenan ta zabun ka dan ma gida ne za ka je ka rada tsofaffin da za su sa kaɗan irin na nan din ya je kana sauka gida ke towa ne ba san ku dunan maza a tafi juma'a tarkatar wannan ya yi wanka wannan ya yi wanka mai gida ya yi wanka waye zai da baya mutane suna koyi da na gabansu ne idan na gaba ta wannan kuka rike abun da muhimmanci to za a ji daɗin koro ɗayan ku kai dole sai an kora su kai to za a ji daɗin kora su amma kai da ake koyi da kai ba a kan ma duniyar da kake ba ka yi sallar ba ka yi sallar ba gida ma ba sani ba kila ya wanka karfi ko kuma san kana mutum mutum ɗan kuna duniya wanda bai da ƙarshe to kaga haka mutanen gida su mun ba su ɗaukan jimman da muhimmanci masa, a aita in أرأيت إن rawa ba bani labari idan mutum ya sammako ya fita zuwa juma'a wa kada ki fala amma kharaja min al masjid fi hawaijihi sai ya fita daga masallaci don wasu bukatu nashi kuma raja ya dawo hal yanta ta da guslahu wankan shi ya warware nan abun mamaki ba har wankan yana warwarewa wankan yana warwarewa misalin ki da da za a tambaya a ce akwai wanda ya taba wankan juma'a ya sace wankan saboda ya warware a cikin masallacin na sai an duba ba dan ba dan ba da sai mu je kai a faɗi wanda ya taɓa idan ba zai ya zama abun buga misali ne da wanda bai ba eh ke yau na yi wankan juma'a wanka na ya kai na je na fake ba san ɗauke shi da muhimmanci ba ma ba na gina ma wannan matsalan haka aka banza da ita idan kana magana wankan juma'a ba a jikin mutane amma sun sani wankan juma'a ko ya san shi amma muna wasarere da addininmu ba da zai girma wani shi dole za ka ɗorawa kala lam hafiz min mali ni dai ban haddato daga wani abu ta kama kamar daga maliku ba fi hadhihi fi hadha shay'a in ji dan kafin kala amma ni da dorida wa ara in kharaja ila shay'in qaribin in ya fita zuwa ga wani abu kusa-kusa an ya kuna ala gosalihi ya zama wankan sanana kila ya fita ko dan eh, abu haka eh, kusa dai ƙananan ƙananan abubuwa da suke ba nesa ba wa in tsala in abu ya tsawo zalika wa kasura in ta qada zuwa guslahu dan ya tafi hada-hada ta kai hada-hada har ya ɗauki ɗan lokaci to in ya dawo sai ya koma ya sake wankan shi قال وقال مالك رحمه الله لا بعث أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة باب ليفي متياي وانكا لا ainihin ga juma'a wankan kuma janaba yana da wankan janaba sai wankan janaba nan da niyyar juma'a ya tana su duka tun da na iya har da jami'a وقد قاله ابن عمر رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ويزيد بن أبي حبيب من حديث ابن وهب قال وقال مالك رحمه الله ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة ليس جمعة كذا باب جمعة واجبي akan bayi bayi in ba su je jimma ba ba za musu azaba ba amma mai hankali da da bai je jimma ba ana tuhumtar sa haka mata juma'a ba dole bane ba a kansu haka yara ƙanana juma'a ba farilla bane ba a kansu sai dai don saboda tarbiyya irin yadda duniya ta kasance yau juma'a faman shahida wanda ya halarce ta minhum sabis to ya yi wanka inda ya zai ne ta aka ce ainihin mata suna da taro maimakon ta zo nan taron banzan ba kudu ta zo juma'an ba ta zo juma'an ko banza ta je ainihin ta yi sallah ta yi tasbihi ta yi kaza ta yi kaza ta ga wani wa'azi a tare da ita maimakon yin daurin auren da za a je a je a kare har da karshen ta da kiɗa sai ka duba yadda aka sokawa mata sunan zuwa daurin aure har kawai yanzu za je ɗaure ga motar maza ce to ina ta ba ta ai lalura ne wace lalura ta kaku amma ba ta Allah ba ba a san mata da ɗaurin aure ba kwata kwata ba su da mahalli wurin ɗaurin aure har da za a ce za a tafi to yanzu an tsanguma za a tafi za a tafi to ina mata su kuma ina za su je su shiga gida tana nema ta zama sunna wannan bidiyar dole yanzu a ji hakko wani gari za a ji to shi kenan ga motar mata guda biyar ga motar mata guda uku yi zuga a tafi yawon banza da har na mutum ne yin mutane ka dan basu sa daura auren ba kawai a koma ci gaba da argogi ba su za su karba ba ba kuma su za su yi shaida ba haka kawai kuma an ce ahalu sunna inda ma yan bid'a ne kila in an ce an ba wane wane sa yi kuka amma ku musulmai ne yi ba ma bugawa ne ba ban sana ce ta zo kusa in an ce an ɗaurawa mantau aure ko an ɗaurawa bagajiya aure da mantau ce ke nan ta rafka buɗa hai an jangolo bidi'a ta dawo ta tanan da ya ko'ina har ta hayayyafa da ta je jikoki da ka kafa kunne abin da babu ma ya karu ibn wahab yace an malikin an safwan ibn sulaym قال حدثهم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البصل يوم الجمعة واجب على كل مسلم wankan juma'a a kan wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan kowane musulmi akwai wannan sai dai ku ji ba ku da shi amma ko ku duba na biyan ku ban ɗaya ma'anar wujubu ba ku da shi kuma masu ita ainihin ma'anan wajabci ta'akkudun lozumihi wajabcin wankan lizimtan wankan nan na jima'a karfa ne wakada ya sta'amilu hasallar ana amfani da wannan lafazi wajibun ala ma'ana ta'akid cewar yana da ƙarfi ما ليس بواجبه ما واجبي وانت النفر إلا با واجب وجوب السنة لذلك ذهب مالك وجماعة أهل العلم ألا يتقن صدق إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة ما مستحب سنة أمامي كرفي وليس بواجبي وجوب الفرضي ma da dawudu sai dawudu allazi ya kulu bi wujubihi shi ya ce wajibi ne wajabci na farilla wa yashhadu lil jamhuru hadisu samura ibn jundab jumhuru za su samu agaji daga hadisin samura anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala man tawadda yawm al-jum'a fa alwala ranar juma'a ಸುಡಲೇಹಿ ನವನ್ನದಿ ಅಲ್ವನಿರಬಹುದು ಒಂದೇ ಒಂಕ ಒಮನಿಗೆ ತಸಲ ತಲುಬಿಸಲು ಅಫದಲು ಶಿಯನು ಏ ಸು ಅಶಿ ಬಾವಾಜಿಬಿನಿವ ಅದರಬಾಗಿ ಮುಕೋಮ ಅತಿಕಿ ಅನಿಬಿನ ಜಿಯಾದ್ عن سفيان عن سعيد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من من اصحاب النبي وني متون دغ صحابه النبي من الانصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتفوك ويمس من طيب إن كان له wajibi ne hakki ne a kan duk wani mumini kada ya san darajar juma'a ba darajar ta ɗaya ba an yaga tasila yawmal juma'a yi wanka ranar juma'a wanka musamman na zuwa juma'a waya ta sawwa ya brush ya yi aswaki domin kada ya zo masallaci ya yana tasbihi bakin sarawari ya dinga kiran Allah da baki kazali wanda ko da mutum zai je gani yau da an ce za ka je ka gawa ne zai gan ka gani na musamman sai kai buros sai ka tamu kaya mutum ne dan uwanka to amma za ka zo ka yi magana da Allah kuma Allah ya ɗauki nan wurin da daraja ana turowa ba daga Abuja ba daga larshi ne an ga ce za a turo jami'ai kullum daga Abuja za su zo su ɗauki sunaye malai su ai an gaban mu daga hmm? abuja na turo duk wanda ya halarci sallah nan za a zo daga abuja a ɗauki suna ko da ba ce za a ba da komai ba za a dinga zaton kila za a samu su da ya kama za a turo wasu mala'iku musamman daga ranyin ba ba su zuwa aikin aikinsu kawai juma'a duk wani masallaci na juma'a ana ce rana ta face sun halarta, ko ce ƙofa suna zai sun san ka san sunanka kana zuwa ka rubuta sunanka ka wuce hatta zuwa geje geje an raba lokacin gida biyar na ɗaya lokacin na ɗaya ya ƙare sai na biyu lokacin na biyu ya ƙare sai na uku lokacin na uku ya ƙare sai na hudu lokacin na hudu ya ƙare sai na biyar ɗafir daga nan ana ce an kira sallah sun kulle fa'ilolinsu ko ya koma ya zama shi ba zan shi da kai wa'annan wanda suka samu inna su za a kai wa Allah kallon nan a ce duk masu zuwa daga baya ranar juma'a ba ko a wurin Allah ba su da kima ko a wurin Allah ba su da kima saboda haka nan ba za a a jira su ba za a jira su ba in kaga an jira su ba jira su aka yi ba magana ce ta ga in ka ga an yi daure ba ana hakkin su samu sallah ne ba su din nan su ba su da kima wurin Allah wanda za a ce liman ya riga ka sallah ba su da kima wurin Allah limani ya riga ka shawa ya riga ka hawa min bari to ko ba ka da kima wurin Allah domin dai a wannan masallacin za a kai sunaye wanda suke nama ban da naka harji dole ina da ka kai juma'a ta yi ta yi ta ɗauke ma azar ta ɗauke ma ba da ba sai baka yi ba tun da ba inda aka ce baka yi rama da baka da kima wurin Allah da wannan yanzu fayil ɗin mu na jiya an kai shi ka yi wancan juma'a da na fayilolin mu in kana da shekara sittin to duk juma'ar da kai in dini man da cikin masallaci yanzu yana nan fayil yanzu za a maka hisabi da wannan wanda kuka dinga zuwa kai ta zuwa juma'a ba nan ka kai ta suna nan su ma a jirgi ga juma'o'in da kai kafin liman bayan liman ya zo ka zo ga juma'o'in da kai kafin liman a ciki ga na sakin farko da na biyu da na uku malam za a yi na daban gobe kyamu Sallai, za a yi da na sani kuma za ku gani tunda dai magana annabi gaskiya ne wanda yi shakkan wannan maganan ya riga haka daga cikin sharaɗin za ka bi annabi za ka ka duk abin da yake wannan shi ne abin da yake ga fa ga fa, hatta sabai sukan yi disiplin ɗin mutum ba zai dole ba, a wata ɗan umarna na hudu ba sai ga ana ga wasu wannan kowane ne ya shigo buya buya da sarrafa kai da aka yi can zai zuwa yake lahi daga gona nake ko wanka ma ban yi ba saboda don in zo in yi kaza yace a ba kama yi wanka ma laifi akan laifi to kai yanzu na ko a jinin ba yawan yi jiwa ya ma a faɗaƙar da mutum cewa ne kada ka zama ka rikitai ciko gobe kiyama in an ɗebo waɗannan fayilolin ka zo juma a ka juma a masallaci kaza an ɗebo fayiloli ba su ka. sai ai daga baya na zo ko shi ke zan sauko shi rinkin na baya abin da ya faru a muku ta yi kyau to wannan magana da muke za ka ganta za mu ganta illa ce dai muna tuna mun yi asaran abubuwa da yawa sai dai mutum ya tsare gaba dan kaman da ya rage na kwanuka in Allah kai mutum juma'a ne zuwa don ba mamaki magana nan da ake mutum bai daga cikin wanda za su yi sallan juma'a mai zuwa ni ne magana kila ni na gama hawa amma sauran na nan kila kuma kai ne ba za ka je juma'a ba komai mai yiwa ne tun da kullum za ka zama shi ne abin da ka ce sha Allah za mu yi sai yaushe sai a lahira in mun je a lahira zan wannan karatun da muka bari ba zai amfana ma komai da sai mun yi aiki da shi ladan yanzu ke ce mun karanta kaza za mu samu ladan ba dai ladan wannan ba sai mun yi aiki da shi za mu samu ladan haqqun ala kulli mu'minin an la yawmul jumu'ah wa yatasawwaka wa yamussa min tibi ya shafa daga turarensa إن كان له إن ينابه إن قبابو أتاه أهكا علي كتوى عن صفيان عن يونس عن الحسن قال إذا أحدث الرجل يوم الجمعة أدب متنين حدثي رانا الجمعة بعد الغسل فمضى يأل ولا كان قال ابن وهب قال هو عطاء ابن أبي رباح سيمخفر شيء ما حدثه